بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والجامعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. A yau kwanan wata 28 ga watan sha'ban shekara ta 1441 hijira ta muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda shine ya dace da 22 ga watan afrilu shekara ta 2020 a lissafin turawa muna kan darasi na biyu zama na biyu a cikin tafsirin mu na alkur'ani da muke gabatarwa a wata ramadan mai albarka wanda muka fara wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi ne a kan aya ta tamanin da biyu a cikin suratu ta'a idan yan uwa za su iya tunawa a jiya muna magana a akan bayani da ubangiji tabarik wa ta'ala yake yi wa bani isra'ila na ni'imomi da ya musu kullu min tayyibati ma razaqnakum wa la tabghaw fihi wa yahilla alaykum ghadabi yace wa man yahmil alayhi ghadabi faqad hawa ku ci daga barkaka ya ku bani kuma da da cikin abin da muka azanta ku kada ku wuce gona da iri kada ku yi dagawa kada ku yi zalunci a cikin arzikin da muka yi muku sai aya take magana akan idan Allah ya halatta maka wani abu to sai ka tsaya akan abin da aka halatta maka kada ka wuce gona da iri fa na alaikum gazabi da zaki da girman kai da nuna isa akan abin da Allah ya yi maka na arziki da wadata yakan sa fushin Allah ya sauka a gare ka shine fa inna alaikum ghadabi sai Allah ya ce wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa duk wanda fushi na ya sauka gare shi faqad hawa to hakika ya fada cikin wutar jahannama duk wanda aka ce Allah ya yi fushi da shi to hakika wannan dan wutar jahannama ne Allah ka kiyaye mana ba da cikin wuta to ana ma yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta gaba وإني لغفار لمن تاب نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى الله مدعوك تنسلكي يبوئي wannan aya da za mu fara karanta ta a yau da nuna wa bayansa su yi buri su tsammaci alheri gare shi kuma damar abin da ake so kullum annabin rahama yana cewa kada ɗayanku ya mutu illa wa huwa yuhsin zanna da rabbi kada ɗayanku ya mutu face yana kyautata zato ga ubangijinsa Allah ya ce wa inni la ghaffarun liman taba lallai ni mai gafara ne ga duk wanda ya tuba ni mai gafara ne ga wanda ya tuba sannan kuma ya ce wa amana kuma ya yi imani sun mahtada sannan ya dawwama akan wannan imanin akan shirya wa ne da wafaru lalle mai yawan gafara ne ni wannan sifa ce kuma suna ne na Allah tabaraka wa ta'ala ana ce da shi al-ghafur mai gafara ghaffar in an ce al-ghaffar da al-ghafur bambancin al-ghafur da ghaffar al-ghafur mai karban tuba al-ghafur mai karban tuba al-ghaffar mai wato yawan gafara al kamar ya fi ƙarfi ko ya fi faɗi mai yawan gafara Allah ya mana ambition ni mai yawan gafara ne liman taba ga wanda ya tuba min shirki wal ma'asi ya bi shirka ya sabon Allah tabaraka wa ta'ala ya ayi imani bi kulli ma yajibu al-imanu bihi akan dukkan abin da ya zama wajibi a yi imani da shi sannan kuma ya daɗa faɗan wata sifar wa amina salihan ya kuma yi aiki na A ay amina amalan mustaqiman yurdi Allah ta'ala bih ya aikata aiki na kwarai na daidai wanda zai yarda da Allah da shi sannan sifa ta gaba yace sun mahdada sannan ya dawwama ihtada ala nahum wadaba ala zalik ya dawwama akan wannan wannan aya tana mana albishir wato da abubuwa kamar haka na farko dai Allah tabaraka wa ta'ala mai yafe wa bawa ne idan ya tuba annabi rahama sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisi sahihi ya ayyuhan nasu ya ku mutane tubu ila Allah wastaghfiru ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafar ubangiji tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah wastaghfiruhu ku yawaita yin istighfari fa inni atubu fil yawmi 100 marra annabi ce ni kaina ina tuba a rana ɗaya nakan tuba sau ɗari a rana ɗaya annabi yana yin jifani sau ɗari ya ku al'ummar musulmi kina wannan albishir ne ga aya ta ce wa inni la ghaffarun liman kada wani ya ji cewa yana da wani zurbin da ba zai tuba ba kada wani ne ya ji cewa wai yayi wa Allah laifin da ba zai daga hannu ya ce Allah ya sai masa ba kada wani ya toshe maka kofa ya ce ai ba za ka tuba ba wata rana ya zo a cikin hadisi wani ya yi tarantsuwa cewa wallahi Allah bai zai yafe wani ba wallahi wani dan wuta ne wallahi wani ya halaka wallahi Allah bai zai wani kaza ba kawai sai Allah yi yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi ce wani ne yake mun rantsuwa yake wuce gona da iri akan sha'ani da har yana cewa ba zan yafe wa wani ba Ya ce to ina so a shaida masa na yafe masa shi kuma na lalata aikinsa wannan da kake rantsuwa Allah da zai yafe masa ba Allah ya ce manzo Allah ya gaya ya faɗa cewa an yafe masa kai kuma da kake cewa ba za a yafe wani ba an lalata aikinka ki ta ga wannan albishir ne cewa idan mun yi laifi in muka roki Allah Allah zai yafe mana sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sun ruwaito cewa a majalisi kwaya daya wurin zama guda ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ana kirga istighfari daga saba'in zuwa ɗari yana zaune kawai sai gari na astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah da an yi magana an yi shiru sai ta ji annabi yana astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah shi ya ce ku tuba a wata riwaya ce tubu ila Allah qabla an tadlu ash-shamsu min maghribiha ku tuba zuwa ga Allah kafin rana ta fito daga mafadarta duk ranar da aka ce rana ta fito ta yamma to babu tufa yamma la yanfa'una sallina laha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira duk ranar da kaga rana ta fito ta yamma to wallahi ko ka tuba ko ka yi imani Allah da dai karba jama'a Allah ce wa inni laghafurun liman taba ni mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba mai yawan gafara ne ga wanda ya yi imani mai yawan gafara ne ga wanda ya aiki mai kyau mai yawan gafara ne ga wanda ya ainihin wato lazumci wannan tuba da aiki mai kyau kenan ana buƙatar abubuwa kamar haka a ka tuba ka tawwama akan imaninka saboda asali damu wannan imani ya kamata ya ja ka zuwa ga tuba liman taba wa amana abu na uku aiki na kwarai wa Amina salihan ka tuba ka dawoma kana kan imani to kuma imanin baya yiwuwa ba sai da aiki na kwarai abu na hudu sun mahtada sannan kuma ka dawwama akan wato shiriyar imamu ibn kafir a cikin littafin tafsirin sai ce sun mahtada ثم لزم الكتاب والسنة هكا سعيد بن جبير ما يفسر ثم اهتدى سنة يلزم الكتاب والسنة ميتوبا وري شين ودي كي رايوا على الكتاب والسنة كي رقو دا الله ياشي كي رقو دا النبي صلى الله عليه وسلم ياشي كده كي رقو دا تجاه كده كي رقو دا رأي كده كي رقو دا سنزوشيا kada ka yadda a raba ka da wani abu sabanin alkitabu wa suna, a ɗora ka da wani abu a raba ka da alkitabu wa suna. shi sa ibn kasir da ibn sa'id bin jubair suka ce sun mahdada sun malazima alkitaba wa suna, ya lazimci Alƙur'ani da suna. wannan shine kiran da ake ta al'ummar islamiyya kullum ku yi riko da alqur'ani ku yi riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم كيرقوا دا الله كيو الله داء كيو منزل الله داء الكتاب والسنة كبشوا قبلنكم كي داء وشوا قبلنكم فإن تنازعتم في شيء إن كي جايية كي موسو كي تنجي سوي زنجي أكون أقول فردوه إلى الله كجو يد ونن أبي إزواك ألا والرسول إزواك النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إذا كنت إيماني حقيقة إيماني لألا جرامة تشعر القيامة <coughs> وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim bai kamata ba ga mumini namiji da mumina mace idan Allah da manzan Allah kaga umarnin Allah alqur'ani umarnin manzan Allah a hadisi in Allah da manzan Allah suka yanke hukunci akan wani al'amari ya zama suna da wai wani zaɓi sama da na Allah da na manzan Allah bai kamata ba su wannan aya tana nuna mana Allah ya rufe wannan da bayani wa banu Isma'il akan baiwar da ya musu cewa lalle in sun tuba duk laifin da suka yi duk sabon annabi musa da suka yi to shi mai gafara ne da wanda ya imani kuma ya dawwama akan imanin sadakun abu shari'ar da ta zo masa daga annabinsa to malam sai mai Allah ya ce وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك إليك رب Sarki ya ci gaba da cewa ya tashi daga لقوان zance na bayani akan baiwar da yayi wa banu Isra'ila mutanen Annabi Musa to sai kuma ya zo ya hau kan shi Annabi Musa da bayanai kamar haka in ki as-suratu karima إلى الحديث عن فتنة قول موسى بعد أن ذهب لمناجاة ربه الله يجرب أنه موسى لبنو إسرائيل ثم تباديدي با ثم باتا مسا ثم بكانتا مسا kuma sai shiga cikin fitina lokacin da ya tafi ya bar zuwa ga gana da ubangiji ya gaggawa ya tafi zuwa ganawa da Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya tafi ya basu sai wani mutum da ake ce da shi samiri wanda yau zamu bayani akan samiri da kistarsa sai zo ya yaudari mutanen annabi musa ya batar da su a nan gurin abin da nake so yan uwa su gane kullum idan ana kiran mutane zuwa ga gaskiya to akwai kuma shaidanu a gefe da su kuma suna kokarin su halakar da mutane su canja musu wannan tunani na gaskiya da ake dora su su dora su akan bata wannan sunna ce ta rayuwa wannan haka rayuwa take duk lokacin da mai da'awa annabi yake ko mabiyin annabi malami yake ko wani mai kira zuwa ga hanya ta ƙwarai yake kiran al'ummarsa zuwa daidai to akwai kuma 'yan bakin ciki a gefe ko ya san su ko bai san su ba wanda kuma suna kokari su kautar da mutane daga wannan daidai din da ake kokarin dora su ga babban misali za mu karanta ƙwar'ani ya ba mu labari annabi musa ya sha wahala akan banu isra'ila yana musu wa'azi dare da rana kurin tafiya ya yi ya je ya gana da ubangiji ya je ya karbo littafin da shirya ne akan waɗannan mutane wuf sai ga wani ya zo zai batar da su kuma abin mamaki annabi musa ne ya zo tafiya ba tafiya ya yi haka kawai ba sai da ya bar musu ɗan uwansa haruna a matsayin waziri ya ce ya haruna zan tafi ganawa da ubangiji na ukhlufni fi qaumi wala tattabi sabilal musulmin. ka tsaya mun a cikin mutane na kar ka bi hanyar mabarnata kamar ya san za a yi masa ta'addanci bayan ya tafi wannan sai yake nuna cewa duk lokacin da ka kira mutane suna bin ka, kana karantar da su suna bin ka, to ka ci gaba da rike su kar ka rabu da su kada mutum ya ce zai zuciya ya rabu da jama'arsa in za ku gane ku gane in ba za ku ku in ba za ku yi za ku yi a'a ci gaba da tafiya da su har mutuwa ta same ka dan wannan aiki na annabawa ne kake yi ba daidai bane mutum ya taho ya yi gini ya daɗe kana wahala ka tarbiyyantar da su shekaru aru aru kana musu da'awa kana karantar da su can karshe kurun ka zo ka watsar da su kana tafiya wani zai zo ya yi overthrowing ɗinka jefar da kai ya hau kan kujerarka ya batar da wannan mutanen da ka dora su akan shirya ya kamata mutane mu zama masu basira tuwo na mai da ake yi a wannan rayuwa ku rike mutanen ku ku rike al'umma ku ku rike jama'ar ku ku dora su akan daidai ku gaya musu gaskiya babu abin da zai raba ku da al'umma ku sai mutuwa ga abin da ya faru annabi Musa Allah ya kiraye shi ya je gana da shi kudin sai ya gaggawa sai ya tafi sai ya bar mutanensa ya ce wajen Allah ta fara wata ala malaman tafiye suke cewa samari din ayar ko shi shine kamar haka shi annabi Musa na farko annabi ne na Allah bayan Allah ya halakar da fir'auna da mutanensa jiya a karatunmu mun karanta yadda Allah ya halakar da fir'auna da mutanensa a lokacin da suka yi ƙoƙarin bin annabi Musa su halakar da shi da shi da mutanensa wa arsala fir'aunu fil madaini hashirin yayi gayya yace aje a da Musa ai Musa ya fita a bi ka duba saboda zalunci na azzalimin shugaba wai bayan annabin ya tafi ma sai an bi shi an masa kitsan mummuke suka kama ne suka bi su mutane a nan musa suna cikin tsoron ma fir'auna zai iya kansu da shi da mutanen har suka ce da shi inna la mudrakun ya kai musa muna shaida maka fa za a rike mu fir'auna fa zai kama mu zai damke mu kala kalla inna ma'i rabbi sayahdin annabi Musa da yake da ikhlasi yace sam ina tare da ubangiji na shi zai shirye da ni shine Allah yake cewa muka aika annabi Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darakan wala takhsha muka ce da shi tafi da mutane na Allah ya ce bayin da suke bin annabi Musa ya ce bayinsa ne an asiri da ibadi ɗauki sandan ka sama musa hanya ta ce kuma za ku wuce Allah zai busar da hanyar ya kasar da ita ya ɗaga hannunsa ya bugi teku Allah ya kawo iska ta tsotse ruwa sai gashi annan musa ya samu hanya to bayan Allah ya kubutar da Annabi musa fir'auna ya shigo ruwa da shi da mutanensa Allah ya nitsa da su ya sha ruwa mutanensa suka halaka to bayan wannan abin ya faru shi ke na musa ya ɗebi banu isra'ila mutanen sannan suna so mu gane kisan wannan jama'ar da ya ɗebo su suka tafi suka kuɓuta daga damkar auna? da ka yi zo suka tafi da shi na'ir jabal tur wajen dutsen atur da ake fada kun kubuto daga kamun fir'auna ko kun biyo annabanku ko sai ce to ga jabal tur dutsen tur ku zauna a nan ya ce ina ɗan uwana harun ya ce gani ya ce zauna da su zan je in gana da ubangiji in karɓo littafi na shiriyar wannan al'umma وتعالى وأخي هارون هو أبصق مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا التي فلا يصلون إليكما yace da ku da أنتما ومن اتبعكم الغالبون an tuma السلطان na halifantar da kai ka zauna ta ya tafi zuwa ya gana da ubangijinsa shi annabi musa aka ce ya ɗauki mutane sun kai mutum wato saba'in cikin manya daga cikin mutum saba'in ya zaɓi wasu manya a cikin mabiyarsa shi annabi musa ya ce ku zo ku raka ne wannan shi yake nuna cewa shugaban tafiya jagora malami ko wani jagora na al'umma ko basaraki ko shugaban siyasa ko wani makamancin wannan yana da buƙatar ya rinka samun ashiya wasu a gefensa wanda za su taimake shi suna raka shi in zai ji wani wani da haka annabi Musa ka duba ganawa zai je da Allah sai ya mutum saba'in واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا Allah ya ce Musa ya zaɓa a cikin mutanensa saba'in da rajulan limiqatina lokacin da zai ce gana da mu kullum karatu ana yin sa ne don a yi aiki da shi in Allah ya ba ka matsayi da daraja kar ka zama cinye duhu cinye duhu duk inda alheri ya zo kai ɗaya ne gola ba ka ba wa kowa ba ka matso da kowa kusa da kai malami kake wani shugaba ne na siyasa wani mutum ne mai matsayi kakka zama cinye duhu rinka gayyato mutane na kusa da kai su masu rinka cin moriya suna amfana da kai kakka ba mu giginya na nesa ka shaki wannan darasi ne ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka je na cewa kharajtu ana wa Abi Bakr wa Umar wa dakhaltu ana wa Abi Bakr wa Umar na fita ni da Abubakar da Umar na shiga ni da Abubakar da Umar mu tafi tare shine daukaka shine matsayi shine daraja amma mutum a shi sul shi kadai ba hashiya ba yarkiya ba kowa a'a wani kuma wurin wahala zai gayya zai sake nan wurin wahala zai gayya amma wajen aljeri shi kada yake da biya shi ma wannan illa ce kuma ba daidai ba ai hakuri ba shikenan ya ɗebi su mutum saba'in in ji ƙura'ani suna cikin tafiya sai shi annan musa ya ga tafiyar waɗannan mutanen yi masa saibi bai masa sauri ba sai ya yi gaggawa saboda sai je gane da ubangiji ya zai tsaya bata lokaci ya yi gaggawa lilika'i rabbihi don ya ce gamu da ubangijinsa Allah mana yana zuwa wajen Allah sai Allah ya ce da shi wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa me ya kai ka da gaggawa ka taho ka baro mutanen ka ya musa ina mutanen ne saba'in da ka taho su ina yan rakiyar ka lakari haji ƙwararri ko wa ma a ga an ka ya musa sai maza musa ya ba da amsa ya ce qalahum أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى ce ya ubangiji ai ga sunan suna kusa da ni shine hum ulai ala adari ai ba nesa nake da su ba nayi gaggawa ne in zo dan in samu yardar ka kai yadda da ni ya Allah na'am malamai suka ce wannan yana nuna duk lokacin da za a je waje mai muhimmanci to ya kamata a himmatu a je kuma idan za a je wajen manya to ba a jinkiri ba a lokaci أي شيء جعلك تتعجل المجيء إلي أو إلى هذا المكان قبل قومك ميكيك يا كي موسى كي يقاوى كتفو كبروا متاننك كرجال الزوى كبرت أبايا malamai suka ce ma annahu yanbaghi li ra'is al-qaumi an yata'akhkhara anhum fi halati safar suka ce sunnar tafiya kuma idan ana tafiya shugaban mutane to yakan tura mabiyansa ne gaba shi kuma yana baya sai ya tabbatar da talakawa sun yi gaba shi kuma yana baya wannan haka al'ada ta shari'a ta zo kuma haka al'ada mutane suke idan uba yana tafiya da mota za a je wani gari ko shugaba yana tafiya to ya kamata ya tabbatar da mabiya duka sun isa lafiya ba wai shi ya maza maza ya tsallake ya gudu ba amma wannan kaga da haka yake a littafi a rubuce amma yau da gobe ta canja mm. a kwarai da yanzu sai dai a tura ya yi gaba ya tafi sauran bala'i kuma ya samu na baya da sun ji kayya kayya a ƙasa kakakaf kakaf sai ka biya hau biza damar yawancin su manyan nan kowa da bizarsa kai ne diga kake zaune ka da ma fasfot ɗin kana zaune ba ka da biza suna da bizoji na ƙasashe in ka gane ba bizar ƙasa za bizar ƙasa kaza da sun ji kayya kayya kayya sai ba corona ce ba corona ce take hana abu ta? wallahi fita suke gashi nan muna gani a aikace abubuwa sun faru idan ƙasa ta hau ta yin rikici ya yi rikici sai ka ji ana wani yana ta yi rasin gidansa na ingila ina wani aikin sun ya ɗebe iyalansa sun tafi dubai wallahi mun sani a ƙasar nan zaɓe idan za a yi mutane ba su suka yi yawon kamfen suka ce a zaɓe su amma saboda stress tsoron da ke cikin abin da zai biyo bayan zaɓe shi fa wanda za a zaɓa ɗin zai haɗa iyalansa da 'ya'yansa da yara da na goyo da 'yan firamare da 'yan nazari ga baki ɗaya zai yi musu biza a jannar sai tura su gidansa na kasa kaza ya ce ku je ku zauna su fa ba a da buƙatar ƙura'a su kai ne da ni da kai da ne ake da buƙatar ƙura'a shi ne zai zauna shi kaɗai shi ma da kullum da fasfo ɗinsa da bizarsa a aljihunsa ko ba ka bane saboda kar ya tsaya ya halakar amma masu kishin al'ummarsu to duk abin da zai je dawo suna tare da al'ummarsu ina so ku lura da wannan yin din shi annabi Musa kokari yayi kishin Allah shaukan liliqa'i rabbihi shauki yake dan ya gamu da ubangijinsa ba wai ya tafi ya bar mutanen sa bane amma duk da haka Allah ya ce shi wama a'jalaka an qaumika ya Musa dan a nuna maka lallai babba ya kamata yana tare da na kusa da shi sai ya ce qalahum ulai ala adari wa ajiltu ilayka rabbi tarda ai ga sunan sura kusa ne shi ne hum ulai ala asali ai ala makarbatin minni yace da sannu wasa sayahli wa wasa da sannu wato yalhaquna bi za su riske ni ba da zaman kalil ya rabbi wa ajiltu ilayka na yi gaggawa ne zuwa gare ka ya ubangiji don me shaukan ila mukalamatika don yin shaukin mai magana da kai ya ilahi wa tama'an fi ziyadati ribaka anni ya rabbi da kuma tsabar kauna son sun samu yardar ka ya ubangiji shi yasa na gaggauta don zan haɗu da ka ya Allah ba wai na bar mutane na ne don ba na son su ba Allah a nan gurin kun da ayar an tambaye a nan musa me sababin gaggawar dalilin gaggawar ya ce na zo ne talabu ziyadin rizaka ina neman gaggawan samun yardarka ɗaya sannan kuma a shauku fi kalanika ina shauƙin da ya magana da kai kai wannan ko ciya wani lokal zaman ɗin ne ya kira ka ce yana son garin gobe karfe goma ai tun bakwai da rabi kana can kana jiran ballantana gwamna ballantana wani sanata ballantana wani shigo ko shugaban ƙasa a ai da wani za ka tafi ai ko wani nan da nake muku karatun nan nan kira da wani zan tafi ai haka ɗabi'a ɗan adam take ai ba a jinkiri ballantana wajen Allah Allah ya kira mutum ai ma a jinkiri to wannan shi yasa annabi Musa wato yayi gaggawa ya je gurin ubangiji ta tabaraka wataala wannan magana da ubangiji ya annabi Musa ya shi abuwa kamar haka In inkaru al'ajala fi nafsiha an yi inkarin gaggawa din akan kanta abu da biyu kuma meye dalilin yin gaggawa to abin da ya fi komai muhimmanci ga annabi musa bastul uzur ya shimfida uzuri a nan malamai suke cewa kullum mutum mai hankali in ya yi abu ba daidai ba ko da shi a wajensa yana ganin daidai in aka tuhume ka me yasa kai za to fara ba da uzuri idan ka bayar da uzuri to shi wannan uzurin shi ne zai wanke ka ba wani mutum ya musu ya ci bane ba a wannan ba cikin ladabi mu riƙe wannan jama'a lokacin da na sama yake magana wa na ƙasa akan wani abu shi na saman zai iya tuhumar ka akan abin da bai zane ba ko kuma mummunar fahimta ko an ɗora shi akan wani ra'ayi ko wata magana wacce take ba haka take ba to kai a matsayinka na ƙasa in aka tambaye ka babba ya maka magana in ce babba to ka ɗauka duk wani wanda yake sama da kai nake nufi to ka fara baskul uzuri haka malamai suke cewa shimfiɗa uzuri sannan kuma tamhidul illa ka yi shimfiɗa a kan illa a kan me yasa aka maka wannan inkari shi kenan sai annan musa ya bayani cikin sauƙi Tashi ya gaya wa ubangiji kala hukula ya nasari wajitu ilayka rabbi li tarda kuma wannan yake nuna cewa ashe duk lokacin da babba yi maka magana kana da yancin yi amsa gaba da amsa ina fatan kuna fahimta kada mutum ya ce wai ai saboda wani mai girma ne ya yi magana ni ba zan iya yi cewa komai ba to ka yi laifi an yi maka magana saboda ganin girmansa ka ƙi ka ba da ansa sai ya tafi akan cewa ka yi laifin ka san akwai wanda ake gina su akan cewa to kai ma me yasa ba za ka yi magana ai wanda shi a a'a in kana da gaskiya aka ne muka yi bayani ko a gaban waye ne ke bayani gaskiya ko da ku ta kama in ka gama za su rafi kai a faɗi gaskiya ko muna kira da iyaye su tsora 'ya'yansu akan ba su damar in sun musu ba daidai ba su yi musu bayani yayin da ka kimsa wa ɗanka tsoronka sama da yadda ba zai iya maka magana ba in yi maka laifi to za ka cutar da shi matuƙar ƙware da gaske kuma ba ka ba shi ‘yanci ba a matsayinsa na ɗan adam shi yasa Allah da ya tambayi annabi Musa a nan gurin ha sai ya saurare shi wa ma jalaka an qaumika ya Musa kuma annabi Musa ya bada ansa kaga ashe ba rashin ladabi bane wai dan babba ya tambaye ka kai bayani ba rashin ladabi ba ne to ballanta na kuma tambaya ma ta ilimi malam duk wanda bai gane wani abu ba addini ya tambaya to a rayuwa ba in baka gane abu ba za ka yi tambaya ballanta na addini wai ce wai waje wanda ya bude baki ya tambayi wai na gaba da shi ko malaminsa wai bai zai rabota ba a qur'ani ma cewa ya fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur yace wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma tunzila ilayhi ku tambayi ma abu ta sani kenan shari'a akwai yanci a ciki an baka dama idan aka ka kaga baka gane wani abu ba kai tambaya ga misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbai cewa an hana yin nafila bayan sallar la'asar an hana yin nafila bayan sallar asubahi haka kurin mutum ya kirkiri sallar nafila bayan sallar la'asar an hana ko mutum ya kirkiri sallar nafila bayan sallar asubahi an hana ha yaya aka yi kurin wata rana annabi ya dawo gida sai ɗaya daga cikin iyalansa ta ga yana yin sallar nafila sai ta tambaya ka duba matsayi irin na annabi duba daraja irin na annabi duba ɗaukaka irin ta annabi ba ta gane ba saboda ya tarbiyyantar da su in yayi abu ba su gane ba su tambaya to yaya wani zai zo ya ce saboda matsayin ilimarsa saboda darajarsa saboda walintakarsa saboda ɗaukakarsa wai duk abin da ya yi wai kada a tambaya a'a wannan ba a ba ne a'a wannan ba daidai ba ne duk wanda ya ga abin da bai fahimta ba ya tambaya amma cikin ladabi cikin girmamawa cikin mutuntawa cikin sanin ya kamata da haka da Allah ya tambayi annabi Musa sai ma da hansa ku rike wannan a wato wani darasi ne mai zaman kansa ya ce wa jintu ilaika rabbi li tawba sai ce ne قال قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا نعم. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي يا أيها كارم بايعنا موسى يا بايع أمسى أكن تنبيد أبيدي تبارك وتعالى يا sai Allah ce to shikenan fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-sabirin lalle mun jarraba mutanenka bayan ka tafi kuma samiri ya zo ya fatar da su wannan ikhbarun minhu ne subhanahu wa ta'ala bima fa'alahu قومه بعد مفارقته له Allah yana bada labari ne ga annabi Musa a matsayin sa na annabi kuma bai san gaibu ba yake gaya masa abin da ya faru bayan ya tafi ya bar mutanensa. Malamin tafsiri suke cewa A nan musa bai tafi ya bar mutanensa shi ba su kaɗai ba sai da ya haɗa su da haruna adadin mutanen nan da ya tafi ya bar su in za ku tuna a farkon kisar da muka yi bayani ai ya ce haruna ukhlifni fi qaumi wala tattabi' sabila al-muslimin sun kai mutum dubu ɗari shida haka imam al Allah ya masa rahama ya faɗa a cikin littafin tafsirin mutum dubu ɗari shida wa kanu sittumiyatu alif Allah malam ku wannan zance mutum dubu ɗari shida da annabi ya yi kocin ɗinsu ya karantar da su annabi irin annabi musa mai iya wa'azi amma wallahi yana tafiya kafin ya je ya dawo kurin aka kawo musu dan maraki ɗan bujimi dan maraki suka fitar da shi malam suka sauka daga kan tauhidi alhali da annabi fa a cikinsu annabi harun kaga haɗarin halaka ku kaga ɓata ku wannan ta sa kullum muna gaya wa mutane duk lokacin da aka ga wani yana kiran mutane akan ɓata kada a yi sakaci wajen yi masa raddi da nuna wa mutane cewa wanan nan ba ɓata yake kira mutane kai mu yanzu ai ba annabawa ai ba manzanni shekara nawa annabi Musa yana ta wa'azi wa mutanensa kuma da zai tafi ma sai da ibar wakilcin dan uwansa yace wa akhi harun hu afsahu minni bisalan dan uwana haruna ya fi ni fasahar harshe fa arsilhu man yaridi an ni ya Allah ka hada ni da shi ya bar su tare da dan uwansa amma sai ga wani mutum ana ce da shi Zahiri ya taho da dan marakin sa kurin ya dauke hankalin waɗannan mutane mabiya annabi Musa ya canja musu alƙibla to kai ka zo kai sakaci mutanen da ka dauko kana da awa kana karantar da su shekara aru aru ka dora su akan hanya ta daidai alkitabu wa sunna kuma a tarar da wani dan bid'a kasul gumin dan bid'a mai yada shubha cikin ahlul ahwa'i yazo yana kawo shubha sai a ce a rabu da shi a kyale shi ku rabu da shi ku kyale shi a'a akar maka Allah ko kai baka yi magana ba a sa wasu su yi magana a yi wa al'umma bayanin gaskiya dan wani zai rutu da rawaninsa ya ce shi ma gaskiya yake wani zai roƙi da dogon canzarsa ya ce wannan ma gaskiya yake yi kada mu kira mutane zuwa ga shirya mu bari wani ya zo dare ɗaya rugurguje shirya kuma wallahi tallahi ko da ta kama ko da ta hanyar wayoyin nan ne na zamani duk inda aka ji wani yana yada wata shubuha da zai tashi mutane daga kan manufa ta kwarai to wajibi ne ala ahlul haqq masana gaskiya su zo su bayanin gaskiyar nan لتبيننه للناس ولا تكتمونه لتبيننه للناس ولا تكتمونه ku yi wa mutane bayanin gaskiya kada ku koye gaskiya kada a ji tsoron kowa wajen faɗin gaskiya shi da yake ba da gaskiya bai ji tsoron Allah ba bai ji kunyar Allah ba bai ji nauyin ku ba wajen faɗin ƙaryarsa da yaɗa rashin gaskiyarsa sai ku masu gaskiya za ku ji tsoron gaya masa gaskiya lokaci ya kure lokaci ya wuce da za a bar mabarnaci yana barza kurin a zuba masa ido a kyale shi magana ce ta baka da baki ya faɗa mu ma mu yi bayani da baki mu yi bayanin batarsa don ba, kuma mu ba da reference mu ba da hujja ina yin wannan bayanin ne saboda akwai wasu daga cikin ɗan uwa masu wata irin fahimta ana cikin tafiya ana tafiya Allah yakan jarraba mutane wani ya tsoro da wata tsiya watakila wakilin wasu ne watakila ɗaukan nauyinsa aka yi an ga tafiya ta yi nisa mutane suna gane gaskiya bari a turo wani ya zo wargaza tafiya da tunani a kyale shi ba ku tsaya kuka faɗakar da mutanen ku ba sai ya ɗebi shekaru yana shuka mutane shi ba ku waye gari ku ga sama da rabin mabiyan ku wanda sun yi imani da shi a'a a yi bayanin gaskiya waɗannan mutane da annabi Musa ya tafiya bari malaman tafsiri suka ce sun kai mutum dubu da shida suna tare da annabi Musa annabi Harun fattatamu bil Ejin, suka fitinu da wannan ɗarin ba kake mala a cikin mutane dubu dari shida ɗin nan mutum dubu goma sha biyu ne kawai suka yi aske kai. wallahi malam sami ɗin nan gaba ɗaya halakar da wannan mutanen kai ai annabi Musa ya sha wahala a da'awa shi sa annabi Muhammad sallallahu alaihi yake cewa rahimallahu Musa faqad uziya asra min hada fa sabar Allah ya jikan annabi Musa an cutar da shi sama da yadda aka cutar da ni amma ya hakuri malam ya kare rayuwarsa yana da'awa yana wa'azi daga zuwa ya je gana da ubangiji ya bar dan uwansa Haruna kurun wani ya zo malam ya kwashe masa jama'a duk ya halaka da su a cikin mutum dubu ɗari shida sai mutum dubu sha biyu aka bar masa Allah ce to fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika bayan intilaqika ila al-jabal lokacin da ka tafi zuwa ga jabal tur dinnan to mun jarraba mutanenka wannan yake nuna jama'a a rayuwa akwai jarrabawa karka taba zamanin imaninka takawarka tsoron allanka yamun lailinka dogon gemunka san allanka riko da sunanka allah bai zai jarrabe ka wallahi allah zai jarrabe ka ai waɗannan mutanen kafin su rabu da annabi Musa ai suna tare da shi so shi yasa kullum annabi yake addu'a Allahumma sabbit qulubana ala ta'atik ya Allah ka tabbatar da zukatanmu akan yi maka da'a malam wata guguwar ta zo ta kwashe ka billahi alazim fi anile ka arasa in wata guguwar ta ɗebe ka wallahi fi anile ka arasa kar ka yadda kai sakaci kullum ka riƙe Allah yace to mun jarrabe su wa adallahum samiri kuma ga samiri ya batar da su da'ahum wa sarrafahum ila ibadati al-ijl ka dora su akan bautar Allah ka dora su akan tauhidi ga samiri ya zo ya nuna musu dan maraki subhanallah anan gurin Allah ce wa adallahum samiri ainihin batar da wani yana hannun Allah ne ba yana hannun dan adam bane amma anan Allah yake wa adallahum as-samiri li'annahum dallu bi sababihi sun bata saboda sababin samiri ne ba wai samiri din ne karan kansa ya fatarwa dan ba wanda yake fatarwa in ba Allah ba ba mai shiryarwa in ba Allah ba amma sababin wani zaka iya bata kamar yadda zaka iya bata saboda sababin abokinka sababin makocinka sababin abokin harkarka ta kasuwanci wanda kuke mu'amala shi zai iya batar kai annan musa ya shiga cikin damuwa kwarai a zalla hamu samiri to a nan gurin ya koyan muwana mu lura da wasu abubuwa kamar haka Allah ya faɗa wa annan musa da kan fice fatan na mun jarrabe su daga fatan na din nan daga alfitan ne alfitan a larabci ana nufin wato wab'u zahabi في النار ليتبين أهو خالص أم زائد إن كدوك زيناري كساشي أوتا كقونيشي don ka fitar da shi daga kwansansa ka gane mai kyau ne ko mara kyau wannan ana ce da shi alfatin wannan na so mu gane literal meaning ma'ana ma'ana ta luga da alfatin malamai suka ce ita fitina a larabci ko alkur'ani ta zo da ma'anoni kamar haka na farko dai akan fassara fitina da shiga cikin wutar Allah ka kiyaye fitina in an ce alfitinatu ana nufin shiga cikin wutar jahannama kamar yadda Allah ce yau mahum alan nari yuftanun kaga shiga wuta anan ita ce fitina kamar yadda ake fassara alfitinatu da alhujja hujja ma sunan da fitina wani aluga kenan ba istilahi ba da Allah ya ce a can sun malam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin kaga wannan fitnatuhum lam takun hujjatuhum kenan akan iya fassara fitina da matsayin jarrabawa al hannu da al-ikhtibar kamar yadda Allah ya ce innama ma wa wa'auladukun fitna ka gani kenan innama ma wa wa'auladukun fitna ay ikhtibarun wa jarrabawa ne kamar yadda ake fassara fitina da ɓatarwa ko fadawa cikin shirka kamar yadda Allah ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitna ka yaƙe su har sai ya kasance babu shirka ko babu bata da faɗin sa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a kaga wa man yuridillahu idlalahu kenan wanda Allah baraka wa ta'ala yake nufin batansa ko kuma fadawansa cikin shirka anan to gaba ɗaya waɗannan ma'anoni na fitina sun malamta kun fitinata kun wacce Allah yake nufi a cikin Qur'ani a ma'ana ta ƙarshe bata da fadawa cikin shirka inna fatanna qaumaka min ba'dika haqiqa mun batar da mutanenka sun fada cikin shirka bayan ka tafi kaga wannan yana nuna cewa a daina dogon hutun karatu kenan ai kware da gaske ana karantar da mutane to in an ta hutu a maza maza a dawo saboda kada imanin mutane yayi rauni me Allah yake da karshen arama فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا نعم. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدين قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقلفناها فكذلك ألقى السامري نعم فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي نعم إني خشيت أن تقول فرغت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي سؤال الله يبادل هذا أنا دام يا كتاب أبنى مكبدا لي الله شباب هذا wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afwa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh